Babu shakka dai gwamnan babban bankin Najeriya CBN wato Godwin Emefiele ya san me ya taka da har yake yi wa 'yan ƙasa irin wannan cin kashin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama. Masu sauraron mu duk da wannan kiraye-kiraye dai wanda manyan ƙasa suke yi a 'yan kwanakin nan dangane da kira na majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai suka yi wa gwadon emefiele haka zalika gwamnonin apc ɗaiɗaya guda 21 su ma da irin taunan siriri da suka fito suna yi masa sai gashi a halin yanzu dai gwadon emefiele ɗin shi ma ya fito ya ƙara jaddada cewa babu fa gudu kuma haka zalika babu ja da baya daga goma a watan fabrairun nan wanda muke ciki masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu haka sai ku dara zaman ku zab amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing ga ga danna alamar kararrawar sanarwa kuma haka ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wajen shiga lingu da sako ta da kuma ne muku rahotanni da dumdumin su. To a halin yanzu dai sai ku gyara zaman kuɗaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Duk da wannan kiraye-kiraye wanda manyan ƙasa suke yi wa Godwin fili, dangane da cewa a ƙara wa'adi wanda dai har kwamitin za mu cewa kuma kwamiti ma wanda aka kira saboda magana wannan canjin kuɗi wanda majalisar wakilai ta yi har aka ba wa alasan ado doguwar shugabanta bai fa girgiza gudun emefele ba domin dai gwamnan babban bankin najeriya cbn wato gudun emefele ya bayyana cewa ba za su sake daga ranar karshe na daina amfani da tsofin takardun kuɗi ba Mr. Godwin Emefiele ya bayyana haka ne dai a yayin hira da manema labarai da aka yi da shi a ofishin bankin da ke jihar Legas. Ya bayyana cewa suna iyaka kokarin su domin magance matsalar karancin sabbin takardun kuɗin da jama'a ke fama da shi, amma ce ko shakka babu, babu gudu babu ja da baya kuma ba za su ƙara wa'adi ko da sakan ɗaya ba. A cewarsa, ina son in ƙara faɗa muku cewa Wannan karin gaskiya ba ma tunanin ɗage wa'adin saboda mu a babban banki da kuma sauran bankuna muna iyaka ƙoƙarin don mu ga mun magance wannan matsatsalu. Yayi yayi kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da bin layi kuma su yi haƙuri saboda amfanin sauyin fasalin Naira ya rinjayi wahalar da suke sha a halin yanzu. ya mayar da martani ga gwamnan Kano da kuma sauran masu cewa yana da wata manufa ta musamman ya ce musu manufarsa ɗaya ce kuma ita ce gyara tattalin arzikin najeriya ba wani abu ba a cewarsa yana ƙara faɗin cewa aikin mu muka yi mu ma'aikatan banki ne masu zanga-zanga kada su bari wasu ma sun yi a baya kuma dukan haka babu abin da ya haifar wanda dai muna nan babu gudu babu ja da baya dukkanin maganganun da kuke da ina jin su amma kuma ko a jikina haka zalika godwin emefele ya kara tabbatar da cewa dai a maganar ƙara wa'adin kuɗi ya ce fa babu gudu babu ja da baya kuma sannan ya ce dukkanin masu babatu a kansa ma kar su fasa to duk wannan dai abubuwa da suke faruwa dai masu sauraron mu kuma dai masu hankali ne sai dai mu ce duk wannan abubuwa da suke faruwa kawai da ya samu ɗorin gindi ne a sama amma da a ce gwamnan babban banki ba shi da wani wanda ya tsaya masa to fa bai isa ya fito yana irin waɗannan maganganu ba inda ba za ku manta ba a da zai kawo muku rahoton cewa adams oshomele shi ma ya fito ya mai kaca-kaca wanda a jiya hadimin shugaban kasa muhammadu buhari shi ma ya masa kaca-kaca baya ga wannan kuma manyan arewa musamman ma gwamnoni daga sun fito sun faɗi ga manufarsa amma kuma kan irin martanin da mai musu a halin yanzu Godwin Emefiele dai duk abubuwan da ake da ya san menene manufarsa kuma Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya bar wa kansa sani sai dai kuma ƙada addu'a cewa Allah subhanahu wata'ala ya fi su kuma Allah kama na ƙarshen wannan masifa. Masu sauraron mu a nan ne mu kamo ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a daushe da zarar mun daura su ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma da yakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma ne muku rahotanni da dumadumin su ma masu mu da karshe me za ku iya cewa dangane da wannan batu wanda gudun imefele yayi kuma da martani da mewa da dukkanin manyan arewa wanda suke cewa ya yi kawai domin wata manufa ba wai don ya gyara arewa ba gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin wannan masifa da take addabar mu a ƙasa baki ɗaya amin